karantarwa ba ko bincike ko rubuce-rubuce ko wallafe-wallafe aikin da ya sadaukar da rayuwar shi kenan kada yake yi Allah ubangiji ya sa aljanna ya zama koma gare shi da goma ke da haka sai ma da yace wa inna min ar-risalin nafi'a allati lam tunshar ba'd daga cikin kayayyakin amfani da ya bari a duniya wanda ba a buga su ba har bayan rasuwan shi wannan risala da ke gaba gare mu risalatul mukhtasaratun fi usulul fiqh wannan ita take kai game da ilimin usulul fiqh allati qama shaykh al-fadil abdullah bin salih al-fawzan al-mudarris sadiqa bi jami'ati al-imam muhammad bin sa'ud al-islamiyya far'ul qasbi wanda wannan babban malami malam salih al-fawzan yayin wato tsayu wajen ah, yi masa aiki da fitar da shi wanda shi ma malami ne a wannan yanki na alƙasim a jami'ar Sa'ud wato ta iya cewa kama Hanet kenan ko branch da yake a nan ƙasim din a nan ne yake karantarwa a farko kenan bi ta ala usuliya shine yayi aikin muqabalar risalar da ainihin wato usulun sa wa qad nushrat nasharat maktabatu ibn al-qayyim nuskhatan minha an samu wannan matsaba'a na ibn al sun buga ainihin nuskar wannan risala ala mawqi jami shaykh al-islam ibn tayyiya rahimahullah ta'ala fa ahbabtu al-ishama fil da haka malam salman yace ni ma sai nayi kwadayin in shiga cikin wannan aikin alkhairi fa kuntu bi tashkilir risala sai nayi aikin yiwa risala risalar shakali wato wasali sai sa za ku ga rubutun gaba ɗaya an wasalce shi domin ya sauƙin karatu ga yin wato ƙananan ɗalibai a watan siqiha hasibat taysir kuma in an yi wato har hado su yadda za ta yi sauƙi ga al'umma wa hajiya baina yadai to jama'a wannan aiki shine gaba gari. mu ayyuhal qari al aziz ya kai mai karatu mai daraja mu kuma sai mu ce mai saurare mai daraja ko jika gaba ɗaya. sai ce wa af'alullah subhanahu wa ta'ala Allah nake roƙo magwayi da ɗaukaka an yi wa fikana jami'an lima falaku da ibad ya amfanar da mu baki ɗaya abin da zai zama wato alkhairi ga bayi wal bilad da ƙasar mu baki ɗaya wa an yi akura da aidina jami'an ila kulli amalin Fari mabruri kuma Allah ya riko da hannayenmu zuwa ga ayyuka nagari wanda suke kubutattu daga ainihin wato laifuka wa an yarhama al-imam ibn sa'di Allah yayi rahama ga babban malami malam Abdulrahman ibn sa'di wa an yajzi shaykh salih al Allah ya saka wa malam Salih Fauzan da alkhairi wa an yubarika fi juhudihi ya sanya albarka a kokarinsa innahu jawadun karim Allah mai baiwa ne mai karamci yace sai ce wa kataba Salman bin Abdul Qadir Abu Malam Salman dan Abdulkadir Abu Zaid nashi Abdulkadir din ba nawa ba kada wani ya ce ashe yayan malami a ni Muhammad Abdulkadir din nan ne shi kuma da ta Allah ya saka mishi da alkhairi yayi wannan aiki ya gama a watan Rajab na shekarar a hijira 1429 kaga yanzu muna da arba'in da bakwai ta iya cewa shekaru kusan ashirin kenan Allah ya saka mishi da alkhairi to sai mu tafi muqaddiman malamin yanzu ya gama shi da yi aikin gabatar da littafi malamin yace al muqaddima ana iya karanta shi da yiwa wa dalil kasra ko fata duka ya tabbata alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tafi daga Allah anan afwan za ku ji malam ba zai tsaya yi mana dogon jawabi akan menene usul ba menene fiqh menene usul fiqh wannan ma iya cewa malam ya yi mana wannan shi ko ya yi mana bayanin usulul ulum to usulul fiqh ma na daga ciki ya haka nan kawai zamu shiga bayani ilimi ne da zai koya mana wasu da asulla wanda suke wato kawwana mutum wajen fahimtar addini kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man yuridu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah ya nufe shi da alkhairi sai ya ba shi fahimta a cikin addini to fahimtar nan shine abu mai muhimmanci ga duk wanda zai yi ɗalibta ko malanta shine kuka ji malam da ya gabatarwa ya fara mana ishara daga cikin abin da yake sa mutane su shiga cikin haira da hayaniya da wasu kace na ce marasa kan gado to karancin wannan ilimin ne jama'a dukkan mu kuma zamu shaida a cikin bayanan da zamu ji za ka ga ashe akwai ka'idodi da malamai suka malamai suka riga suka asala tuni wanda jahiltanmu da su shi yasa muke yin wauta a cikin harkar ilimi Allah ya kiyaye dan haka malamin yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi ila wa sallama tasliman katira amma ba'd fa inna usul al-fiqh kun ga wannan ilimi na usulun fikiri?" fiqh ilmun sharifun muhimmun kun ji magana ko ilimi ne mai daraja ilimi ne mai ainihin wato muhimmanci kwarai da gaske yahsulu bi ne li ilimi mana malakatun yaqtadiru biha 'ala an-nazar fi usulin al shi shine ilimin da yake baiwa dalibi ya samu wato ƙwarin gwiwa da ainihin wato tabbatuwa wajen fahimtar hukunce-hukunce na addini dama addinin nan an gina ne akan hukunce-hukunce to ya za a yi ka san waɗannan hukunce-hukuncen wannan ilimin shi ne zai maka jagora jama'a an fahimta sai ce wa ya tamakkanu min al-istidlal ala al-halal haram kuma ilimin da zai sa ka samu ƙwarin wato fahimta kenan game da sanin menene yake halal menene yake haram dama Allah ya riga ya kwaɗe mu daga mutum ya rinka tsoma baki yana cewa kaza halal ne kaza haramun ba tare da ilimi ba da yaftaru ala Allah al-kadhiba ko domin mutum ya kiri ya idan gana wa Allah to in kana son ka san hanyoyin da zaka gane matsayin hukunce hukunce to sai ka koyi wannan ilimi wanda kuma babu kokonto akan tabbas sai ka koya da haka in baka san wannan ilimin ba ka san cewa malanta to ba hanyar ba ce. ويستعين به على على استنباط الاحكام الشرعيه من الكتاب والسنه wannan ilimin shi zai taimaka wa malami ya zan zai iya istinbatu na hukunce hukunce a cikin alkur'ani da sunna tunda alkur'ani da sunna sune usul dinmu na shari'a to idan wani matsala ya taso kana son ka san matsayin wannan matsala a shari'ance ilimin usul din nan zai saka iya gano dalilan a cikin qur'ani da sunna wa ya'rifu da zalika kullihi kuma ka san yaya abun yake gaba daya wa hadha sai Malam yake da haka wannan risalar Muhtasarun in taqaituhu min kutubi usul al-fiqh takaitattun bayanai ne na dauko daga manya-manyan littattafai na ainihin wato usul al-fiqh iktasartu fihi ala al-muhimm al-muhtaj ilayhi sai na takaitu akan abubuwa mafiya muhimmanci da ake bukata da haka wannan yanzu a matsayin zai wayar da kai ka gane me ake nufi ma da usulul fiqh da aka sanin wannan kadai baya nuna ka zama gwani a cikin usulul fiqh a ka dai fara samun wayewa to sai kuma ka je ka fadada bincike ka ƙara zurfafawa har ka zama kai ma ka zama ɗaya daga cikin waɗanda suka san wannan ilimi da aka malamin ya ce a ya ɗauko abubuwa ne masu muhimmanci wanda aka fi bukata ko ake bukata wajtahattu fi tawdihihi na yi iya kokari na wajen in buɗe bayanan waɗannan usul din dan a fahimce su لأن bayan إلى التوجيه والبيان أشد من الحاجة إلى الحبس والاختصار domin mun fi buƙatar mu fahimci karatun fiye da a taƙaito maka bayanin da baka gane me ake cewa ba shi yasa yace zai yi bayani gwargwado da zaka fahimta wa arjullaha shi ma sai ce Allah yake roƙo ta'ala al ta wasadad da, Allah ya agaje mu kuma ya datar da mu akan daidai wasuluka aka tariqin yusilu ila al-huda kuma ya taimake mu ya dora mu akan hanya mafi kusanci da zai kai mu zuwa ga shari'a war da kuma ainihin wato daidai bimannihi wa karamihi da baiwansa da karamcinsa amin Allah ka amsa mana sai ya gama gabatar gabatarwan kenan to yanzu za mu shiga wato bayani game da usulul fiqh sai malam yace i'lam ka sani anna usulul fiqh idan aka ce usulul fiqh hiya al-adillatu al-mawsulatu ilayhi abinda ake son ka fahimta shine dalilan da zai kai ka zuwa ga fahimtar to shine usulul fiqh zai koya maka wannan a takaice kenan kwarai da gaske kana son ka san dalilin Matsala kaza a musulunci to wanne hanya za ka bi ka kai ga fahimtar dalilin to ilimin usul fiki ne zai koya maka wa asluha to menene asalin madogaran abubuwan da muke yi na addini menene tushen inda ake tsotso hujja game da duk abin da za mu aikata a musulunci sai ce alkitabu wa sunna a cikin qur'ani ne da sunna ji wannan shine wato madogaran mu shi sa alhamdulillah ko ɗazu ina jin lima a cikin tariki da ya mana da ya mana ishara zuwa ga mu gode wa Allah mu da muke akan da'awar ahlus sunna wal jama'a domin duk wanda ya yarda shi yana kan tafarkin ahlus sunna ne wal jama'a madogaran shi a cikin komai na addini shine alkitabu was sunna to wannan kuma da shi aka kafa addinin don haka idan ba waɗannan su ne madogaranka ba to ka gane cewa addinin da kake yi ba na Muhammadu Rasulullahi ba sallallahu alaihi wasallam in ko addinin manzon Allah za ka yi to dole waɗannan su ne marji'inka to anan ne aka fitar da wannan ilimi da ake sa mana bayani a kai sannan bayan alkitabu wa sunna sai ce wal ijma'u sai kuma abinda malaman musulunci suka yi ijma'i ijma'i shi ma hujja ne mai ƙarfi a wajen musulmi za mu zo mu ji menene ijma'i za mu ji bayani a nan insha Allah sai ce na hudunsu wal qiyas sai kuma wasu abubuwa da aka kara su da dalilai a cikin Qur'ani da Sunna wanda ba karara ba shine za mu ji ma'anan qiyas shi ma zai zo yi mana karatu akan qiyas da haka kai tsaye sai malam yace dan haka al ahkamu shar'iyya khamsa hukunce hukuncen mu na shari'ar musulunci jama'a guda biyar ne babu na shidansu da aka duk wani abu da za a ce maka gashi a musulunci to dole ka ba shi mazauni a ɗayan gidajen nan guda biyar idan ko zai da ma'auni a cikin ɗayan biyar ɗin nan to ya nuna ba addini ba ne wani abu ne can daban da haka sai ka ajiye shi a inda ka gan shi menene waɗannan hukunce-hukuncen na farko alwajibu akwai wasu ayyuka a musulunci da matsayinsu wajibi ne in aka ce wajibi ne ake nufi sai ce wa huwa ma usiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu duk wani abu da kaje aka ce maka wajibi ne to idan ka aikata shi za a yi maka sakayya na lada da wannan aikin da kai idan ka ki aikatawa to akwai ukuba da za a yi maka akan kin aiki da shi kaji wannan shine wajibi da haka daga yau duk sanda zaka ce abu kaza wajibi ne ka san cewa abin da kake cewa shine duk wanda bai yi ba za a yi mishi ba abin da kake cewa ke nan. kaga da wannan malami zai rinka taka tsantsan wajen ya ce abu kaza wajibi ne ko ba wajibi ba domin in ka wajabta abin da Allah bai wajabta ba to al'uhdatu alayka kai ne yanzu za a yi hukuma kuma da haka mu kiyaye na biyu sai ce wal haram akwai abubuwan da kuma suke haramun idan aka ce haramun me ake nufi sai ce yuqabiluhu shine muqabilin wancan da muka ji na sama wato abin da yake muqabalantan wajibi shine haramu sai ka akkasa abin da aka faɗi a can kenan wancan an ce idan ka aikata akwai sakamako kyakkyawa barin shi akwai ukuba to shi haramun aikatawa shi ke jawo ukuba barin shi sai a baka lada ka ji abin da ake cewa haramun jama'a an fahimta ko na ukun su sai ce wal masnunu akwai abin da shi kuma matsayinsa sunna ce ana kan ka aikata shi in aka ce sunna mai ake nufi sai ce wa huwa ma usiba fa'iluhu yayi kama da wancan wajibin domin shi ma in ka aikata za a yi maka sakayya na ainihin wato kyakkyawa sakamakon aikatawa amma bambancin sunna da wajibi shine walam yu'aqabu tarikuhu rashin aikatawa ba zai ja maka uku ba duka zamu zo mu isharar sa a can gaba da misalai na san dukan mu dai mun sani ko amma ana ƙara jaddada mana su ne da haka jama'a duk abin da aka ce sunna ne kaza ko sunna ce kaza aikatawa yana janyo lada rashin aikatawa ba a yi wa mutum ba akai an fahimta sai abu na hudu sai ce wa zidduhul makruhu wanda ke kishiyantar sunna to shine makaruhi kaga in haka ke kishiyantar sunna shi kuma barin shi akwai lada an gane ko aikatawa to babu ukuba Allah sa an gane kun san in an zo babu makaruhi ya fi wahalar kawo misali yawwa kaji malama ya ce kwarai mo. saboda in ka zo yanzu kace misali muna son a kawo misalin makaruyi, sai kaga ana tija-tija yanzu nan me za a ce barin shi akwai lada amma kuma aikatawa babu uku ba zai ba misali ɗaya kafin mu tsallake kaga irin ta ko amma da wajibi da haramun da sunna duk za a iya kawo kawowa to za mu zo mu yi magana akan ta gaba insha Allah a yi haƙuri kaɗan ko amma dai mun gane cewa makaruhi shine abin da barin shi akwai lada aikatawa kuma bai jawo uba kenan me aka fi so barin tunda zaka samu lada sabani yadda mu nan muke fassara makaruri mu ce wai cin ka banza barin ka banza ko a'a ba haka bane makaruri <laughs> sai malai yace na biyar kun san yace guda biyar ne ko shine al-mubahu idan aka ce mubahu halal kenan to meye bambancin shi da sauran waɗanda muka ji shine ma la ya ta'allaqu bihi madhun wala zamm shi kam wannan babu yabo babu fallasa ina fata gane da yi da rashin yi duk matsayin su daya da haka duk abin da kaga mutum yayi a ciki to ba wanda zaka ce dan ne wanda yayi da wanda bai yi ba duk matsayin su daya Allah ta fahimta to waɗannan su ake cewa halal a shari'anci jama'a gane wannan da kyau ko to waɗannan duk malamai sun fitar da dalilan ne fa a cikin Qur'ani da Sunna musamman wancan hadisin innal halala bayyinun wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat ko mushabbihat to da malamin ya gama kawo wannan ahkam guda biyar sai ya ce wa idha warada al-amru fil kitabi was sunna. to ga yadda ake gane ka'idojin nan guda biyar a cikin madogaran mu na hujja kun san an ce madogaran mu Qur'ani da Sunna ne na ba ko to a ciki ne fa duka ake fitar da waɗannan hukunce-hukuncen ƙur'ani ne zai zo ya ce maka kaza wajibi ba wai kai zaka faɗa ba ƙur'ani zai ce maka kaza haramun kaza sunna kaza makaruhi kaza halal ba za ka faɗi da da molanka ko da ra'ayinka ba an fahimta ko to ya za a yi ka gane inda ƙur'ani ko sunna yake umarni da yin aiki a matsayin wajibi sai malam ya ce duk sanda ka karanta alkur'ani ko sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ka ji an yi umarni cewa yi kaza kowa kuma ya san ya ake umarni ko shine a baka doka a ce ga kaza ka yi ko ka aikata to al-aslu al-aslu duk inda ka ji wani aya ko nasi da yake umarni to annahu lil wujub yana nuni akan cewa wannan abun dole ne kawai kai domin a matsayinmu na bayin Allah dama saurare muke a bamu umarni ko doka haka ne ko ba haka bane duk sanda mutum ke da bawa to bawan a ko da yaushe bai da wani ra'ayi na kanshi sai abin da mai gidan shi ya ce mishi to a matsayinmu na ibadullahi bayin Allah jira muke mu ji me Allah zai gaya mana da haka duk sanda Allah yake ku yi kaza to mu ɗauka kai wannan abun dole ne shine asali an fahimta ko ba za ka hukunta cewa wannan abun ba dole ba ne sai ce illa li ta sirifu hu'ilan na daji aw al sai in ka samu wani dalilin har ilau a cikin ƙur'anin ko sunna da yake cewa to wannan umarnin da aka yi maka ba fa ana ce maka na dole ba ne. a'a na suna ce ko ko na mustahabi ko na halal jama'a gane wannan da ke ko idza kana ba'da al-hazri galiban sai malai ya buga maka misali yace musamman hanyoyin da ake bi a gane cewa umarnin da yazo a cikin nassi na shari'a ba na wajabci bane shine idan umarnin yazo bayan hani an gane abin da ake nufi ma'ana a cikin qur'ani ko sunna sai ka an ce kada ka yi kaza kaga hani ne wannan ko to sai an je gaba kaɗan kuma sai kuma a ce ka yi wannan abin to yanzu umarnin da aka ce ka yi wannan abin tun da bayan da an ce kada ka yi ne to wannan umarnin har abada ba na wajen ba ne ko dai ya zama na sunna ko kuma ya zama na halal wanda sunna dinnan shine muka sani a malikiya da mustahabbi duk inda ka ji mustahabbi ba irin yadda mu muke rainawa bane fa ana nufin abin sunna ne yana da muhimmanci kwarai misali kyakkyawa da malamai suke bugawa shine game da kabiyan kasuwanci ranar juma'a kun san din ranakun juma'a a cikin alkur'ani Allah ce idza nudiya lis salati yawm yawmi fas'au ila dhikrillahi sai ce ne wazarul bai'a ku daina kasuwanci kaga nan hani cewa in aka kira sallah a ranar juma'a to kowa ya sa'i ya yi kokarin tafiya kawai duk wani aiki da zaka yi wanda yake nuna kana shirin tafiya ne ku bar kasuwanci to nan an hana to ana zuwa gaba kuma sai Allah ya ce fa idza ci sala in kuka yi da sallah fantashiru fil ardi kaga umarni ku bazu a doran kasa wabtagu min fadlillah ko ya je nemo daga halal kaga nan kuma sai aka ce kaje to yanzu wannan umarnin cewa in an yi sallah kowa ya je kasuwa na wajabci ne koko ba na wajabci bane ba na wajabci bane me yasa saboda umarnin ya zo ne bayan da an ce ka bar kasuwanci da haka in ka ga dama ana yi da sallar juma'a je kai kwanciyanka kada ka ga wani na kwance ka ce kai Allah ya ce wabta gumi fallin lahi kana kwance to wuta a'a wannan tafsirin yan kalaka ta kenan <laughs> ina fata an fahimta to da haka ake sanin hukunce hukuncen shari'a Allah ya sa mu dace sai ya ce wannan hayu to haka nan ma duk sanda ka ji nassi ta yi hani game da wani aiki to hukuncin wannan hanin yana nuna cewa haramun ne aikata shi kamar yadda umarni na nuna cewa wajibi ne aikata ko sai inda karina to haka duk inda hani ya zo to shi ma yana nuna cewa haramun ne sai ce illa bi karina ita ma sai in an samu karina da yake nuna cewa haramcin ba na yawwa ma'ana na makaruhi ne an fahimta ko shine sai ce tafsir ga nan ma yace tasrifu ilal karaha wanda zai nuna cewa na karanci ne to shine nan muka ce misali akwai hadisin ummu afiya Allah ya kara masa yadda tace manzon Allah sallallahu kunna nuhina a ittiba'il jinyaza mu mata an hana mu mu rinka rakiyar jana'iza muna raka gawa sai ta ce walam zama alaina sai dai ba a matsa wajen hanin ba kun gana wannan magana an hana mu ba a so a ga mata an ɗauko jana'iza daga gida za a je inda za a yi sallah a ga su ma sun fito ɗu za su raka an hana ko za su je makabarta a ga su ma sun rako ɗu an hana sai ta ce amma ba a matsa mana akan hanin ba don haka idan aka fito yanzu za a yi sallar jana'iza sai aka ga wasu mata sun fito daga cikin gida sun zo kofar gida su ma za su yi sallah yanzu wannan aikin da suka yi akwai zunubi babu Allah ya sa an gane amma da sun yi zamansa a cikin gida fa akwai lada Allah ya sa kun fahimta to kaga wannan shine makaruji jama'a ga hana wannan mai kyau ko to irin waɗannan hani in ta zo a shari'a matukar an samu karinan da yake nuna ba na haramci ba ne to sai a ajiye wannan hanan a matsayin makaruji kun ji yadda ake ɗaukar hukunce hukunce ke sai malam ya ce wa ya ta'ayyanu hamlul alfazi ala haqa'iqiha duna ma qalu innahu majazun to ga yadda ake mu'amalantar nusus ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lafazin da ka karanta na ayoyin alqur'ani ma'anan da ka ji a cikin karatun a larabcin to hakan ake nufi ba za ka karkata ma'anan zuwa wani fassarar daban ba ba za ka yi ta'awili ba ko ma'arin kalmominmu na karatun jiya ta'awili zuwa wani abin daban ya ce to ba za ka yi ba domin Allah da yake yi wa bayansa magana yana musu magana ne kai tsaye ta yadda za su fahimci saƙon shi to idan Allah ya ce yi gaba to ka ɗauka yi gaban ne kada ka ce dama kaga yanzu ka karkatar da ma'anar daga zahiri an fahimta ko to da wannan ne malamai suke cewa kai taka tsantsan da ayoyin da za ka ji wasu malamai na cewa wai ba abin da ka ji ake nufi ba majazi ne ina fata gane za mu zo mu ji bayani akan wannan sai in kana da wani dalili na nassin alkur'anin da ya nuna maka cewa to yanzu abin da ka ji na zahirin ayar to ba shi ake ce maka ba ga wata ma'anar daban to sai ka karkata ma'anar yanzu sai kai ta'awili mahmud ba mazmun ba kun fahimta to shine ma yake cewa a ka'ida nasoshin alkur'ani ana aiki da su ne yadda aka ji su ba za a karkatar da ma'anansu ba sai inda dalili misali hadisin sahabi adiyu dan ne fa'i Allah ya kara mushi yarda kamar da qadiyan sahur da Allah madaukakin sarki ya saukar da bayani game da azumi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ku ci ku sha har sai farin zare ya bayyana daga bakin zare sannan sai ku daina ci ku daina sha to da yake yana akan wannan ka'idar kawai sai ya ɗauki zahirin aya sai je siyo igiya guda biyu da fari da baki sai kulle kanshi a cikin ɗaki ya ta cin abinci har sai da rana ya waye gari sai da rana ya ɗaga gari ya waye tas sannan ya gane oh ga fari nan a hannun dama ga baki ne ya daina cin abinci amma shi da kai sai ya gane kai karatun nan akwai gyara <laughs> Ai ko ile sai marmaza ya tafi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah kaji da na ji Allah yake mu ci mu ci mu sha har sai mun tantance tsakanin farin zare da bakin zare yanzu nan na daina cin abinci sai manzan Allah ya ce oh lallai matashin kanka na da faɗi har ne ya toshe maka alfijir sai manzan Allah ya mai bayani cewa anan. ba zahirin kalmomin da kaji za ka yi aiki da su ba abin da ake nufi shi ne farin alfijir daga duhun dare sai Allah ya abbara su da farin zare da bakin zare shi yasa sai aka saukar da ƙarshen aya Allah ya ce min alfijir. yanzu kaga an ga ƙarinan da zai taimaka a juya zahirin kalman zuwa wani ma'anan daban saboda akwai dalili to amma an baka da wannan dalilin in ka ji Allah ya ce yadu lahi fauka aidihim to fassara da yadu din me yadu a larabci hannu ko to fassara hannun kada ka ce karfi da yanzu ka canza ma'anan yadu a larabci me karfi kuwa ko to Allah na iya cewa quwwatul lahi fauka aidihim amma sai Allah bai faɗa ba yace yadu lahi to fassara yadu sai ka ce irin wanda ta dace da Allah madaukakin sarki ba irin na halittu ba saboda laisa ka mislihi shay kuna gane ka'idar ko jama'a to haka ake fahimtar nusus sai malam yace wa ala umumiha to nan wasu ka'idoji ne ku kiyaye wannan shine ka'ida na farko wajen mu'amalantar nassi na farko za ka mu'amalanci nassi a zahirin abin da ka kaji sai inda dalilin da zai sa ka karkata da haka in wani yazo ya karkata ma'anan kullu shay'in halikun illa wajhahu komai zai hallaka banda fuskar shi sai ka ce a ba fuska ake yi ba sai a ce ina dalili in ba ka da shi ko sai ka ce to a tsaya akan fuska har sai ka samo dalilin da ya ce ba fuska ba mun fahimta to shine na farko na biyu nasoshi wa ala umumiha duna khususiha duk inda nassi ya zo na alkur'ani to ana hukunta wannan nassin cewa yana aiki ne kan kowa da kowa ba za a keɓance a ce da suwa na kawai ake babban da suwa ne domin dukkan mu matsayin mu ɗaya a wajen Allah kullukum min adam wa adam min turab dukkan mu bayin Allah ne to idan Allah ya faɗi doka to yana magana ne da kowa ba za a ce a waɗannan na malamai ne banda jahilai ba ko wannan na jahilai ne banda malamai ba an fahimta ko misali shine suke kawo ka'ida za mu zo mu ji a can inda zai kawo mana ka'idar cewa al'ibratu bi umumin lafzi na bi khususis sabab ana lura ne da umumin lafazin da Allah maɗaukakin sarki ya amfani da shi ba da sababin da ya sa aka saukar da ayan ba alal misali fadan Allah maɗaukakin sarki inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha kun san asalin wannan aya akan ne aka saukar da ita kafin sannan in aka karanta wannan aya me abin da ake hujja da shi a kai? shine mutane su tsare amana ko saboda Allah ya yi umarni an amana fi ila ahliha da haka in aka baka ma'aikata ka kula da haƙƙin ma'aikatan in aka baka shago ka kula da dukiyar mai shago in aka baka kwadugo ka kula da amanar kwadugon in aka baka jagoranci na addini ko masallaci ko makaranta ka kula da wannan duk wannan ayar zaka iya jawo dukkanin mutanen da mabambanta haka ne amma asalin ayan kun san akan waye sauka akan wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake cewa Usman ibn Abi Talha wanda su ne tun a jahiliya makullin ɗakin Ka'aba yake a hannunsu a lokacin da aka yi fathu Makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai shiga ɗakin Ka'aba sai yasa aka je aka kirawo wannan sahabi annabi yake ba shi makullin ɗakin Ka'aba aka buɗe aka shiga annabi ya share kazantar da ke ciki na gumaka to da manzon Allah ya fito kawai sai aka je yana karanta wannan aya cewa inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha sai manzon Allah yake aina Uthman ibn Abi Talha ina Uthman tawo Allah ya umarce ni in maida makullin a hannunka don ku ne da alhaki shi Umar dan Khattab yace ban taba jin wannan karatun ba sai a ranar na ji shi a bakin manzan Allah ashe abinda annabi ke nufi ne makullin ɗakin ka'aban nan kada a ba wani wakilcin shi yanzu a maida hannu waɗanda suke kula da shi tun farko kaga wannan ayan ta sauka akan wake nan kan Usmanu ko to amma yanzu ba za ka ce ayan ta gama aiki akan shi ba banda wannan da aka ba kwadugo ya ci amana banda wannan shugaba a makaranta da ya ci haƙƙin ma'aikata dukansu yanzu aikin ayan na aiki a kansu shine al'ibra bi umumin lafzi la bi khususi sabab jama'a ana fahimta ko Da wannan shine ƙa'ida ta biyu da ake mu'amalantar nasoshi na uku mala yace wa alastiklalihi juna duna idmarihi haka duk sanda aka karanta nassi to ba za a ainihin wato lura da cewa wannan ayan ai iya abin da aka ambata a kansa abu kaza ba ne. a'a za a ɗauki ayan mustaqillan shine hujja akan matsala ba sai an ɗauko wasu ayoyin da za a marasa da shi ba alal misali faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa menene wannan ayan a iya gundarin ita ayan kawai ta ce shine waja'a rabbuka ubangijinka zai zo wal mala'a wal malaku saffan saffa ko to kada ka ce ayan ba za ka iya fassara shi ba sai ka kara mashi wani kalma sai ka ji wani yana cewa waja'a amru rabbika me yasa baka fassara gundaran ayan ba sai ka ce kai kana ganin dole a yi idmar to shine ake gaya maka a ka'ida ba a haka yadda ka ji aya ka fassara ta sai inda dalilin da ya nuna sai kai mai ƙari kafin fasara ya fita jama'a an gane wannan mako shine ma'anan alastiklalihi duna idmari na hudu wa ala itlaqihi duna taqyidihi haka idan aya ta zo sake babu kaidi to kada kai wa ayan da baibayi ka bar ayan ta tafi yadda Allah ya faɗe shi in ka ji nassin hadisin manzon Allah ka bar wannan nassin hadisin ya tafi yadda aka faɗi kada kai mai iyaka ina fata an gane in ko za ka yi iyaka to ya zama dalili ne a cikin wani nassin na ƙur'ani ko sunna alal misali shi ma wannan da Allah madaukakin sarki ya faɗi hukunci game da auren wato diyar wacce ka tafa wanda wacce ka auri mahaifiyarta wato uwa ce take da iya an fahimta sai aka ɗaura maka aure da uwan an gane sai daga baya sai ka ga ɗiyarta babba sai kuma ka fi sha'awar ɗiyar to yanzu za ka iya sakin uwan ka dawo ka auri ɗiyar ko kuma fahimta ba cikin ƙur'ani Allah madaukakin sarki ya ce mata alaikum ummahatukum wa banatukum har yazo yake wa ummahatu nisaikum an haramta muku wato uwayen matan da kuka taba aura da haka idan aka ɗaura wa mutum aure da uwar yarinya an fahimta ko to shi kenan zai da hurumin ya auri wannan yarinya. amma da ƙaidi da ya zo a gaba amma wajen ka auri yarinya an fahimta kana iya sakinta ka auri uwan yanzu nan ba a kawo ƙaidi ba Allah ya sa an gane ƙaidin da aka kawo a can da Allah yake wa halailu abna'ikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna kaji kaidin idan ka auri uwa sai ka tare da ita to daga lokacin ne diyarta ta haramta gare ka amma da an daura aure dazu da safe kafin yamma sai kaga an kawo kayan daki sai kaga wata yarinya wannan fa zaka ce ai yar amaryarka ce sai ka ce ka a gaskiya to ita nake so misali to kana iya sakin uwan yanzu ka aure ɗiyar amma da ka riga ka tare da uwan to a lokacin ɗiyar ta haramta gare ka amma ita ɗiya da misali za a ɗaura maka aure da ɗiya yanzu da safe zuwa an jima sai ka ga uwarsa mahaifiyarta kenan sai kai sha'awar uwar to yanzu ita ɗiya ba ta da wannan ƙaidi ka tare da ita ko baka tare da ita ba uwar yanzu ta haramta gare ka bi mujarradin ɗaurin auren kawai Allah ya sa fahimta kaga a na iya an yi kaidi a na uwa ba a yi kaidi ba to ba za ka yi kaidi ba sai in da dalili shine ana gudanar da ayoyi ne ala itlaqihi ba ala kaidi ba an gane wannan mako sai na biyar wa ala annahu mu'assisun lil hukm la mu'akkad duk inda ka ji nassi to wannan nassin shine ainihin wato asali akan wannan hukuncin ba wai ana nufin yana ƙarfafan wani abu bane ayoyin alkur'ani duk da Allah yake aqimu salata ko to wannan aya ita ce dalili akan sallah wajiba ce kada ka ce sai an samu wani dalili zai ƙara ƙarfafan aya to wani dalili kuma a ita kanta ita ce hujja na fata mun fahimta na shida wa ala annahu mutabayinun na mutaradifu haka mu gane cewa dukkan nasoshi to mutabayin ne ya ake da mutabayin yadda ka ji kalman nan to ma'ananta daban kamar yadda ka ji kalman hukuncinsa daban ba za ka ce a'a abu ɗaya ake nufi da sauran wasu kalmomi ba shine mutabayin la mutarabi da aka duk abin da ka ji Allah ya faɗi yana da ma'anan shi kuma yana da hukunci da Allah ke so an gane ko ba za ka ce a'a wannan ayar sai an fassara da wata kalmar sannan za a iya fitar da ma'anan ba waccan ma tana da ma'ananta daban saboda Allah baya maimai mara amfani komai da Allah ya faɗi da ma'anan shi da kuma hukuncin da ya zo da shi na bakwai ɗinsu wa ala baqa'ihi duna nafsihi dukkanin hukunce hukuncin da ke cikin alkur'ani da sunna to hukuncin na nan yana aiki har abada ba za ka taɓa cewa an shafe hukuncin ba sai inda dalilin da ya nuna an shafe dama qur'ani ya tabbatar ana shafe wasu hukuncin to in baka da dalilin da ya nuna an shafe kakkace an shafe wannan hukunci Allah ya ce ma nan sahmin ayatin aw nunsiha a cikin khairin min ko misali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo garin Madina da ina yake kallo baitul maqdis to sai aka baiwa manzo Allah umarni cewa ya juya ya kalli dakin Ka'aba kan nara takalluba wajhika fis sama Allah ya ce talan walli annaka qiblatan tarbaha to kaga an yi nasikh wal mansukh ko to duk inda ba ka da irin wannan dalilin in ka ji Allah madaukakin sarki ya ce ku yi kaza to kaka ce an shafe hukuncin kawai da ka a'a hukuncin na nan aiki har abada an fahimta ko sai na takwas din su wa ala hurfi shari'i in kana kalaman lishari'i duk wani hukunci da ka ji a shari'ance to ma'anar da shari'a ta ba wannan kalmar shi ake nufi ba wai ma'anar larabawa ba kamar yadda malami mana bayani a jiya Allah ya saukar da alkur'ani da larabci ko littafi ne ba larabi an gane to su larabawa suna da wasu ma'anoni da suke amfani da wasu kalmomi shari'a da ta yi amfani da wannan kalmar sai ta ba ta wata ma'ana kuma ta daban to in ka zo za ka yi magana akan wannan kalmar ma'anar shari'a za ka bata misali sallah sallah a shari'a wata ibada ce da ake yi bayan an yi tsarki an yi alwala ko a zo a tsaya a fuskanci alƙibla a yi kabbara a yi rakawo'i to amma a larabci ana fassara sallah da addu'a to duk inda ka ji sallah a ƙur'ani to ana nufin sallah da shari'a ta zo da shi sai in kana da dalilin da yake ba wannan bane wannan ne ne kun gane wannan da kyau ko da aka ka'ida kenan wajen mu'amalantar nusus sannan sai malai yake wal wasailu laha ahkamul maqasid to an je kuma ka'ida ta gaba ke idan ana da wato hanyar da ake bi a tabbatar da wani aiki na shari'a wato ga aikin can gaba amma ga hanyar da zaka bi ka kai ga aikin na'am an yi tsallake ne kuke ba mu kammala ba haka ne wa ala urfi shari'i jazakumullahu khairan za mu yi amfani da kalman a bisa ma'anar shari'a ko sai ce in kana kalaman lishari'i idan magana ce ake maka na shari'a wa ala urfil mutakallami ana kuma fassara ma'anar da urfin wanda ake magana da shi fi umurin uquli wa tawazi'iha musamman an zo wajen mu'amala shine ma'anar da muka ce idan an zo mu'amala ne me muke nufi da kalma kaza a mu'amalar mu ta yau da kullum to duk sanda aka yi wannan maganar a kanmu to ma'anar mu'amalar mu za mu bata amma ana magana ne akan shari'a ma'anar shari'a za a ba wannan abu ina fata an gane misali a mu'amalar mu ta yau da kullum idan kana riƙe da hannun mutum sai ce wani ka sake ni sai ka saki hannun misali miji ne da mata ya riƙe hannunta sai ya ce mishi sake ni sai ce to na sake ki yanzu wannan na sake ki a cikin mu'amala ne ko a cikin shari'a a cikin mu'amala yanzu ka saku a matsayinka na mata aure ba ta saku ba <laughs> amma inda ana zaune kalau sai mijin ya ɗauko takarda ya ce wanta na sake ki yanzu wannan ƙorafin na shari'a ne ko na mu'amala na shari'a to daga nan za gane matsayin ka san wasu na yin wannan tambaya wai sai su kaza sai ka tsaya ka duba a wani muhalli aka faɗi wannan kalmar shari'a na da madubin da take fassara kalmar mu'amala na da madubin da take fassara kalmar ina fatan jama'a an gane Allah ya samu dace sai yace wal wasa'ilu laha ahkamul maqasid duk hanyar da za a bi wajen tabbatar da wani aiki na shari'a to ana baiwa wannan hanyar hukuncin aikin ina fata an gane ka dubi sallah kamar da muke ta buga misali da sallah sallah ibada ce wajiba wadda take dole akan kowa to waɗanne abubuwa ne wasilar da ke kai mutum zuwa ga tsaye da sallah akwai mutum ya tabbatar akwai tsarkin jiki da na tufa akwai alwala ko to da tsarkin jiki da na tufa da alwala matsayinsu tsaye da wannan sallah ba za ka ce to ai sallah ce wajiba ba da haka fitsari in ma kayin ba kai tsarki ba ba komai akwai komai ko babu akwai komai dole sai ka tsarki saboda sallar da za ka yi da wannan tsarkin dole ce ina fata gane shi ne wasila hukuncin tsaya da ainihin wato makasid sannan sai ya ce wa ma la wajibu illa bihi wa wajibu haka duk abinda wani aiki na wajabci baya cika sai da shi to wannan abun ma wajibi ne alal misali kama abin da ya shafi mace ce za ta yi idda na sakin aure an gano wannan da ko sai aka ce daga cikin abin da za ta yi lissafin iddan da shi shine tsarkinta daga jininta na al'ada to yanzu kaga lissafin iddanta ba zai taba cika ba sai ta yi jinin al'ada da haka yanzu sauraron jinin al'ada to wajibi ne domin in ba ta yi jinin al'ada ba ba za ka taɓa cika iddanta na wannan saki ba ina fata an gani da haka inda za ka shekara ba ta jini ba to har yanzu tana nan ba ta fita idda ba dole sai ta yi wannan jinin jama'a an gane ma'ana wannan ko shine ma la wajibu illa bi ba huwa wajibu kaga asali ba wai jinin da ake bukata ba A'a iddanta ake son ta kare ko ba amma da jinin za a yi lissafi haka sai ce wa ma la yatimmu alwujub illa bihi fa laysa biwajibi sannan abin didda wato ayyuka na wajabci ba sa cika sai da su to su kan ba wajibi bane abin da yake nufi anan shine almasnun abin da dama ba wajibi bane mustahabbi ne amma shi ma in baka yi ba mustahabbin ba zai cika ba to asalin yin wannan abin ba dole bane Tun da shi kan shi aikin ba dole bane ina fata an gane misali mutum ne yake son ya tashi cikin dare ya nafila nafila cikin dare ba dole bane ba kamar sallar asuba bane ko to sai zan kai yanzu idan ka kwanta bacci ba za ka iya tashi ba sai ka sa kararrawa da zai tashe ka to yanzu sanya kararrawar nan ba dole bane gare ka dan in ma bacci ya kwashe ka baka tashi sallar daren ba baka yi laifi ba sabanin sallar asuba shi sallar asuba dole ne ka tashi ko to ji hanyar da za ka bi ka tashi sallah asuba to wannan hanyar dole ina fata an gane sai ya ce wasahihu me ake nufi da inganci a cikin ayyuka minal ibadat wace ibada za a ce ta inganta sai ce majtama'at shurutuha wa furuduha wantafat mufsidatuha shine duk aikin da aka cika mushi sharuɗa da ainihin wato farillai kowace ibada daga cikin ibadoji da ake yi akwai sharuɗa akwai farillai misali azumin wata ramadan daga cikin sharaɗin azumin wata ramadan shine yana farawa ne daga sanda aka ga wata ramadan da aka watan ramadan sharaɗi ne na azumi ina fata an gane yanzu dinnan da muke sha takwas ga watan Sha'aban dole ne mu fara ramadan yanzu saboda sharaɗin bai cika ba ina fata an gane haka ramadan din tana da farillai daga cikin farillan shine ka kame daga barin ci daga barin sha daga barin mu'amala da iyalinka na aure a lokacin da alfijir ya bayyana zuwa faɗuwar rana to waɗannan wajiban dole ka kiyaye su kafin azumin ka ya zama ingantacce ina fata an gane in ko baka kula da shar'i da farillai ba ko ka yi azumin ba zai zama ingantacce ba to haka sauran ibadoji sallah zakka azumi da makamancinsu kowanne na da shar'i kowanne na da ainihin wato farillai sannan kuma ya zama ka nesanta ibadar daga abin da ke ɓata shi duk wani aiki da ke ɓata ibada to sai ka nesantar da ibadarka daga gare su sannan aikinka zai inganta ina fata an gane kamar kyautata niyya da makamancinsu innamal a'malu binniyat ko sai ce wal batilu wal fasidu bil aksi to wata ibada ce ɓatacciya ko mara inganci shine wanda yake kishiyarta wancan sahihin menene abin da aka ce sai ka kiyaye shi ibada zai inganta to in baka kiyaye shi ba ibadan naka fasid ibadan naka batil ina fata gane da hakan haka zo aka tambaye ka akan makan lawo ni ne na yi azumi sai na yi kaza to ka tsaya ka duba kazan nan dama na daga cikin wajiban azumi idan e kuma ka aikata e to azumin ka ya ɓaci, da haka za ka ba da fatawa amma wannan aikin ba sharaɗin azumi ba ne, ba wajibin azumi ba ne, to idan mutum ya aikata ba za ka bata mishi azumi shi saboda wannan ba jama'a gane wannan da ke ko alal misali mutum sai zo ya ce maka ni ne nike azumi sai na fesa turare shin turare na daga cikin sharaɗin ingancin azumi yana daga cikin farallan azumi to don mutum ya fesa turare ba za ka ce azumin shi ya ɓace ba kuma an gane ko waɗannan su ne ka'idodin da ke taimakawa malami wajen fatawa in ba haka ba za ka yi ta halarta abin da yake ba halal ba kuma ka yi ta haramta abin da Allah bai haramta ba Allah ka tseratar da mu daga bata sai malam ya wa kadhalika Ukudu uqud wal mu'amalat to haka a cikin cinikayya da mu'amalar mu sai an lura da menene yake inganta mu'amala menene yake bata shi to wajen mu'amala hukuncin shi na mu'amala wajen ibada hukuncin shi na ibada sai sai wa ma kana talabu shari'i lahu min kulli mukallafin bizat fa huwa fardu aini duk aikin da shari'a ta nemi kowa dole sai ya yi shi to wannan aikin ana ce mashi fardu aini dan akwai wasu ayyuka da shari'a kowa yana son yayi nashi ne kamar sallolin nan da muke magana shin dan nayi sallah yanzu na dauke wa abokina mun dauke mishi ba kowa tashi ta fishe shi da aka sallah wajibi ne a karan kaina shi ma wajibi ne a karan kai shi. sallan wani baya wadatar da na wani an fahimta ko shine malam ma kana falabu shari'i lahu min kulli mukallafin shari'a ta ce kowa ya karan kanshi bizzat babu wakilci to fa huwa farzu aini wannan aikin farilla ne na yin wato aini amma wa ma kana al-qasdu mujarradu fi'li akwai kuma aikin da shari'a kawai so take ta ga an yi shi ba wai waye yi ba shari'a bata damu da wanda yi ba an je yi eh to shi kenan wannan ba farilla ne ayin ba shi ne ake cewa fardu kifaya kamar me kamar sallar jana'iza a ce an yi rasuwa abinda shari'a take so wasu mutane kawai su wa mamacin sallah su roƙa masa addu'a to matukar wasu mutane sun yi ko suwaye to sun ɗauke wa sauran ba kamar sallar juma'a ba wadda shari'a kowa take son ya sallar juma'a ina fata an gane da haka duk yawan masallatan a jihar nan ta kyaddi ko birnin kyaddi idan kai ɗaya ba kai sallar juma'a ba to duk musulman jihar nan ba su ɗauke maka ba haka ne ko ba haka ba saboda kai din ake son kai taka ba amma sallar jana'iza iya mutanen da ke masallacin nan suka yi wa mamaci ɗaya a garin nan ko to sun ɗauke wa duk sauran musulman garin nan ina fatan jama'a an to shine bambancin farzu aini da farzu kifaya sai ce wata bi a zalika maslahatul fa'il sannan kuma maslahar da ake dubawa tana komawa zuwa ga wanda ya aikata ne fa huwa fardu kifayati to wannan fardu kifaya ne idza fa'alahu man yahsulu bihi al-maqsud kafa an ghairihi in dai wani ya iya yi kuma abinda ake son a yi yayi to ya dauke wa sauran waɗanda ba su ba wa in lam yaf'aluhu ahad to amma inda matsalar take shine idan ba wanda ya aikata kowa ta ya ƙi an yi rasuwa sai aka bar gawan ba wanda yi wa gawan sallah to yanzu duk musulman da suke a wannan yankin da suke da labarin wannan mutuwar duk sun yi zunubi ina fata an gane wa in lam yaf'aluhu ahadun asima kullun man halimahu wa qadira alayhi idan babu wanda yayi to kowa yayi zunubi musamman wanda ya san abun kuma yake da ikon ya zartar da shi wa huwa yasiru fardu aini fi haqqi man ya'lamu da haka wannan zai zama farzi ne na aini ga wanda ya san da abin ya'lamu anna ghayrahu lam yaquma bihi musamman in ya san wani shi bai aikata shi ba ajzan aw tahawanan ko dai saboda gazawa ko kuma saboda rashin ba abin muhimmanci sai yake wa idza tazahamat maslahatani to ga wata ka'ida kuma mai matsar muhimmanci abubuwa ne guda biyu suka haɗu a lokaci ɗaya an gane wannan da ke ko kuma duka ibada ne shari'a na son a yi amma kuma ba zai yi mutum ya yi su duka a lokaci ɗaya ba an fahimta abubuwa ne guda biyu kuma duka shari'a na so a yi amma kuma ba za ka iya yin su duka a lokaci ɗaya ba to a ƙa'ida na malaman usul suka ce kuddima a alahuma sai ka duba to a cikin amfaninsu ko fifikonsu wanne ya fi ɗayan ko da da ɗani guda ne sai a yi wanda ya fi sai ba a haƙura da ɗayan misali a nan mutum ne aka yi mishi haihuwa ranan bakwai da zai yi haƙiƙa waɗanda aka haifa sai ranan ta dace da ranar babban sallah zai yankan idi kuma kuma yana da ƙarfin rago ne guda ɗaya yanzu wanne ne za a gabatar yankan da zai yi na suna ne ko ko yankan babban sallah zai yi malamai ku ba mu fata na ma wa wakalla ku kiyaye ƙa'idar nan kafin kai magana kun san ce uddima za a gabatar da a alahuma to yanzu wanne ya kamata yi mala ya ce layya kowa ya yadda layya ne me dalili to hakika ba an gaba kalawa ya gane to kunji wala ya ce ba haka bane yawwa kun ga magana ko ne wato kun ga wannan ka'idar sai an sai an yi wato zurfin nazari ba sannan ake gane wanne ne yake a sama yankan hakika yana gaba da layya a gani ko? to nan ba nan za mu yi hakiki ba nan misali kawai muka buga sai ku je ku bincika kun je gane abu biyu ya haɗu ko kuma dole ɗaya zaka iya yi to malam da yake ce a alahu ba sai ka je ka gano a alahu mala ya ce wa iza shaba almubahu haka ne ko wake ba ida ba yi eh. sai ya ce au mafta da tani haka kuma ta ɗaya ɓangaren abubuwa ne guda biyu wanda shari'a ta ce kada a yi ko ɗaya amma kuma yanayi ta hukunta dole sai an yi ɗaya ba zai yi a bar duka ba dole sai an yi ɗaya to a nan kuma wanne ne za a yi kuma duka shari'a ba ta san a yi su amma kuma dole sai an yi ɗaya to a nan wanne za a gabatar shine nan sai kuma aka ce a ahaffu ma mafsadatan to anan kuma sai ka zakewa mai saukin barna barna ne guda biyu kuma an ce dole kai daya to sai ka zakewa wadda ta fi sauki a ciki ina fata gani a kaddara mutum ne ya samu kanshi a halin yunwa ba shi da abin da zai ci sai ga wani kayan abinci amma ba nashi ba ne ga kuma mushi dole shi kuma bai ci ɗayan jinnan ba zai iya mutuwa to ya ɗauki na sata ya ci sata dai haramun ne ko ko ko mushe zai ci to nan wanne zai gabatar <laughs> to shi ma a haffu zararai shi ma sai ku gano wanne ne a haffu <laughs> ya ce wa idza sabaha al mubahu bil muharrami fi gairi darurati wajaba al kaffu anhuma <laughs> wa idza sabaha al mubahu to anan kuma wani aiki ne wanda yake halal to amma kuma da ka tsaya kai nazari sai kuma ya maka kama da haram an gano wannan ne ke ko asalin shi ya halatta amma kuma da ka tsaya ka kara duban shi sai ka ga anya wannan abun ya halatta kuwa kuma a lokacin ba ka da wanda zai maka fatawa to nan ya za ka yi an fahimta ko to nan sai aka ce fi ghairi barura kuma babu laruran cewa yin wannan abin ya zama dole a kanka ne za ka yi suka ce wajabal kafu anhu ba to a nan ka yin aikin shi ya fi maka zama lafiya tun da dai yana kama da halal yana kuma kama da haram to ka yin aikin gaba ɗaya shi ne abin da ya fi maka sauki yan uwa masu albarka ina jin mun zo a kan wannan gaba wal'amur ya tsari za mu tsaya nan insha Allah sai a juya kasek wa sallallahu wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum